alhaji malam mamman ne dama ya nemi mu yi masa rakiya zuwa wajenka saboda mu yi maka godiya akan abubuwan alkhairi da kake Allah saka da alheri Allah saka da alheri to alhaji ɗawainiya da aka yi ɗawainiya da aka ta yi dangane da auren yarinyar nan ga kuma zirga-zirga da aka yi na rashin lafiyar malamman mu har ya samu sauki alhaji malam mamma ya yi dace da sarki na gari Allah saka da alheri Allah ƙara arziki Allah ƙara arziki babu komai ai ko da babu farida taimako zai iya shiga tsakanina da shi a yau kuma godiya ai mu ya kamata mu yi masa godiya saboda mu da aka ɗauki ɗaya sakutun da guda aka bamu Allah sarki Allah saka da alheri Allah ji kan mayafa Allah ƙara arziki wato alhaji da ni kaɗai na so in zo to sai na ga kamar ni kaɗai din. godiya kaɗan za ta yi shi yasa na ebo yan uwana su zo su taya na godiya alhaji na gode na gode mahalicci na allah ya yi mana alkhairai daban-daban ɗaya daga cikin alkhairan da ya mani shine haɗa ta da taka alhaji da ni da ahali na kaf ba za mu daina maka godiya ba har abada alhaji mun gode wallahi mun gode wallahi dama na daɗe ina son yi maka wata tambaya to ta me fa eh, wannan lira ta farida ta idanu eh, eh. shin tun ta haihuwa ce ko ko a da rana tsaka abin ya same ta eh to alhaji da ita aka haife ta to lokacin da aka haife ta mun je asibiti to likitoci sun ce mana dai idan zai buɗe to amma sai an je ƙasar waje ganin ƙasar wajen kuɗi ne da yawa shine muka haƙura aka zo aka riƙa yin na gargajiya mu jiƙa wannan ai wannan a shafa wannan a shafa wannan duk dai ba a dace ba to daga ƙarshe can sai aka samu wani malami sai ce mana gaskiya mai haƙuri idan nan ba zai buɗe shi ne muka haƙura amma likita ya taɓa gaya muku cin za ta iya warkiya eh eh ƙwarai da gaske to amma alhaji ka san yadda abin yake shi yasa kawai muka haƙura muka na mata ido to wallahi to don muka za mu fara da kai ta manya-manyan asibitocin duniya na san inda idanu nata masu buɗewa ne to be zin lai ala ka za su na gode abba allah ya saka da alheri abba da san samu ne ni na fi so a kyale ta a haka ba na so ɗaya daga cikin mai so magani wace magana ce wannan ismail baka tunanin cewar warka da zai iya rage muku waɗansu wahalhalu a cikin gidan? ni a tunanina warakar ta zai jawo saɓani a tsakanina da ita jar kawai ta unguwa zargin nan da yake raina na baka sona da ita akwai wani malami da ya taba zuwa gurin mahaifina a shekarun baya can da suka wuce malamin ya karantar da ni ilimi na addini iri daban-daban a cikin abubuwan da ya karantar da ni akwai wani hadisi da bana mantawa malamin ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da allah ya jarabta da makanta har ya mutu ya koma ga Allah idan har ya yi tawakali to sakamakon shi gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul isra'i aya ta goma sha bakwai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai ne ji da gani da zuciya za a yi musu hisabi a ranar gobe kiyama. kinga idan har muka mutu a haka a wannan yanayi da muke kin ga mun tsira kenan daga hisabi na gani wanda shine hisabi mafi muni ko da ɓarawo ne sai ya gani yake yin sata haka mutuwa zaki ina mai tabbatar miki masu ido suke da cuta ba makafi ba fa farida kina magana ne a matsayinki na wacce ba ta taɓa ganin duniya ba ba ta taɓa ganin abin da ke cikinta ba farida ina mai tabbatar miki daga ranar da aka ce kin so magani daga ranar halayen ki zai canza ina so ka shige min gaba wajen samun lafiyata ba yadda da zama haka ba ismail na fi son idanu akan rashin su shikenan farida allah ya baki lafiya farida zuciyata cike take da damuwa duk mai ido idan ya kalli fuskata zai tabbatar akwai matsala a tattare da ni ba na son damuwar na, domin kuwa kai ne dukkan gatana dole ne in damu saboda wata guguwa ce take tunkaro ni mai cike da ƙura ka yi fatan samun lafiya na ismail na maka alkawarin zan zame maka dukkanin wani gata ina so ne kawai in samu lafiya in samu idan da zan dinga maka hidima Allah ya sauke ku lafiya Ali da Allah ya kiyaye hanya makaho ta nuna a hannunsa duniya ita ce mai hudare rayuwar ki za ta yi tsira in kwa duniya ki ka ɗauka a ga. hankalinka idan aka yi sa'a matarka ta dawo lafiya insha Allah kai ma zaka zama fa kamar mai ido guda ne kuma duk waɗansu aikace aikace na cikin gidan nan za su zo muku fa da sauƙi ne ni ma fa ba rasa gani ba umma tunda mahalicci na ya bani basirin iya shiga ko ina a cikin gidan nan sannan kuma zuciyata da kunnuwana suna yi mini aikin da wani mai idanu mara basira ba sa yi mishi ba komai basuma yau za ta dawo daga makaranta sha Allah za ka samu mai ɗebe maka kewa kafin matarka ta dawo alhamdulillahi alhamdulillahi Allah alhaji rasfa ka ce ba shakka to Allah ya dawo da ku lafiya a'a ikon Allah Allah ya dawo da ku lafiya daga ƙarshe dai rabuwa suka yi Allah sarki ayya yan albarka albishirinku goro farida dai alhamdulillah ta samu lafiya ido ya bude yanzu na alhaji ya bugo mun waya ke gaya min kai Allah mun gode maka amma na ji daɗin labarin nan wallahi Allahu akbar Allahu akbar mm. lallai farida kin haɗu da jarrabawa kin haɗu da babban jarrabawa allah ya buɗe miki idanu ne domin ya jarraba ki allah ya baki ikon cinye wannan jarrabawa. Amin. ka dubi gini yadda suke gidaje daban-daban fure kala-kala don Allah ku sauri ku kai ni in ga mijina in gaya fuskar mijina yake komi kala daban-daban mijina ina taya ki murnar dawowanki lafiya ina kuma taya ki murnar ganin hasken duniya alhamdulillah na gode wa allah da ya buɗe min idanuwa na ya nuna min kamannin mijina ashe mun haka kake gaya yaya nake gaya min yadda nake <laughs> da na buɗe idanuwa na turawa na fara gani farare sal masu dogayen hanci na ɗauka kowa haka yake ashe akwai mutane kala-kala akwai farare akwai baƙaƙe akwai munana akwai kyawawa farida da baƙi da fari wanne fi kyau ba za ka gane ba duk yadda na ma bayani ba za ka taɓa ganewa ba ai makaho ba ya taɓa gane zancen mai ido ba abin da ya fi burge ni a duniya irin launi kaga akwai fari akwai baƙi akwai ja akwai shuɗi zan so ka ga yadda furanni suke ga ciyawo gine-gine a duniya kuwa wani dogo wani guntu motoci wasu ƙanana wasu manya farida me kike kallo a yanzu ina kallon tare cikin ɗaki ne yanzu har fuska na ya ishe ki kallo kin gaji da kallon fuska na akwai ababen kallo masu yawa ismail wanda suka fuskanta kyau da kuma ɗaukan ido wai me kike ne har yanzu kam ina kwalliya ne kwalliya kuma ina za ki je kike kwalliya ba za mu je gurin sabawa kuma bayan haka ina so zan zaga an ga gari zaga gari to alhamdulillah samun natsuwa da kwanciyar hankali ah, ke kuma farida ki riƙe mijinki tsakaninki da Allah ku taimaki juna har tsawon rayuwarku na gode abba ba abin da zan iya muku illa in gode muku kun damun da duniya ta sabuwa gal gaskiya ne a rayuwata ban taɓa tunanin irin wannan zamanin zai taɓa zuwa ba sai gashi yau Allah ya nuna min ba zan taɓa mantawa da ku ba ina ma a ce da kai abin da zan iya yi in saka muku to ai ai kuwa akwai shi ke kike da abin da zaki ki saka mana domin kasancewar ki matar Ismail wata dama ce a gare ki da ke ma za ki wani abin da za mu ji daɗi kin ga Sama'ila gashi nan farin cikinsa shine farin cikin bacin ransa kuma bacin ranmu ne ga baki da saboda haka wannan dama ce a gare ki da ki sanya shi ya zamanto mai farin ciki a kullum mu idan kika yi haka kin saka mana lafiya ba me faru to domin a karo na farko na yi ajiyar kuɗi a ɗakin nan ban gasa me kuma ka ajiye baka gani ba alhaji kuɗi na ajiye daloli sama da dala dubu ashirin da wani abu kuma ban gasa ba a cikin ɗakin nan zan yi mamakin maganar nan alhaji saboda duk gidan nan na gani babu ɓarawo masu aiki na iyakacin su madafi yau sama da shekara goma alhaji muna tare da su ba wanda yake shigowa bangaren mu babu ma wanda ma ya san inda ɗakin ka yake kuma ‘ya'yanka ba za su ɗauki maka kuɗi ba to ni kuma a'a ni zan ba da shi ki ba ke ce za ki yi kanki da ba wato hajiya ba ma sata kuɗin ba tukuna a'a samun shigowar baƙuwar ɗabi'a a gidan nan wani ne zai shigo har gidan nan ya ɗauki kuɗi aisha dawa dawa kika gani a gefen ɗakina a daren jiya ko kuma zuwa safe yau basma dai tana makaranta kuma babu wanda ya shigo a daren jiya dai zuwa yau masu aiki na ba sa shigowa tun da muke da su to kuma sama'ila shi ba gani yake yi ba ban tana ya ɗaukan maka ajiya sai dai farida farida na yi mata magana a kan fitan nan sai ta fita ta fi karfin a mata magana kuma shi ma sama'ila ya yi mata magana ta ki ta ji ya sa mata ido um, aisha mu je sashin nasu mu je har cikin ɗakin alhaji me za ka yi a wurinsa ce mu je har ɗakin Salam alaikum. Suwaye? Me kike da ruwan kuma? Kike saurari? Ina sauraron tafsirin a Ina Farida? Tabbata ta je anguwa akwai abubuwa da yawa da ta gani take so

wa salam na'am malam garba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uh, wani police station me kuma ya fara a kaji lafiya bari da ce a police station malam garba direba shi kira ne eh. me ya faru kuma menene ne ya kai ta kanti za ta sayayya ta ga wata sarƙa ta gwal a kantin ta sata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yarinyar me take nema ne da mu? Banda wannan kuɗin kuma duk abin da take nema a cikin gidan nan za a iya siya mata in kantin ma take so ai za a iya siya mata gaba ɗaya. Yanzu sai ta zuba mana da mutunci a garin nan. Idan kukan yi haƙuri zamu yi waya da shi bidiyo in ya so sai su sallan mota kuma nawa ne kudin sarkar zan ba su ba Allahumma Allahumma Allah shi ke rufe ba shi asiri. Bari da kuma sata ba ta dace da ke ba sata ba ta kamace ki ba farida a matsayinki na matar ɗanmu kin san duk irin dukiyar da kike da bukata akwai ta a gidan nan kuma duk abin da kike so za mu iya sai miki shi naji a ajje sata ta cikin gida farida dan me zaki sace sarka a waje me sarka me akai akai sarka me yasa ba za ki tsaye da ki huta ba kudin da na fita da su ne sun kare kuma ni sarkanta min kyau shi yasa kawai na dauka amma dai kin san matsayin sata a addinance ko an sani mana kuma kika yi baki 对 gaskiya duniya ta fi daɗi kana ji kana gani kuma kana jin ɗanɗano barka da huta barkan ka dai Wow. gaskiya ba zan ɓoye miki ba tun daga nesa kwaliyar ki ta ɗauki hankali ne da na matsa kusa da ke fuskar ki ta so ta zautar da ni dan a tunanina ke ba bal'adama adama bace ni na yi zaton aljana ce aljana kuma tabbas saboda ni ban taɓa ganin bin adama mace mai kyau irin ki tunani ɗaya muke kenan saboda ni ma kayan jikinka da kuma gyaran kanka sun masifan ɗaukan hankali ne. Ki daina ziga ni. Kana so in fara faɗin ƙarya kenan, don ko in zan faɗi gaskiya dole in ziga ka saboda kai kyakkyawa ne. Ni suna na kama. Ni kuma Farida. Ko za ki iya taimaka min da lambar wayar ki? Ga wayata, sai ka sa lambar wayar ne kira, don ni ba na faɗi namba na da baki. zan fa kira sai ka kira gaskiya bawan Allah na yana da kyau ya fi mijina kyau nesa ba kusa daga ina kike cikin tsohon daren ba karfe goma sha biyu har da rabi kina waje ina kika fito ba za ka gane ko na ma bayani ba za ka fahimci me nake nufi mai ido shi kadai ya san muhimmancin abin da nake fita kin ɗauki alkawari a baya za ki kasance tare da ni a cikin kowane hali nake a koda yaushe amma gashi yanzu kina kokarin karya alƙawarin inda ga san muhimmancin abin da nake fita yi a waje na tabbata ba za ka zarge ni wajen yawan fita ba mun miki hakuri iyakar hakuri amma mun lura cewa kina so ki kure ko to in so ne mun fi son dan mu taɓa zuba miki ido muna ji muna ganin ki sa wasu mata kawai. Ki haƙuri hajiya. Amma idan har za ku bani idanu sannan ku sa tafin hannunku ku rufe tamkar cikin makanta nake. Dan in har ba za a banna in fita in ga gari ba, ni ban ga amfanin idanuwa na ba. Gara a banna babu idana. Wace ba ta tunanin ki dai Kullum sai ki fita yawo? To in yawon ne me zai hana ku za ku fita tare da shi ba? <laughs> Dawa, shi kuma ya fita ya game alhaji ya hana ke yawo ya ce kuma ya faɗa wa direbobin gidan nan kar wanda ya kuma fita da ke yawo a cikin gidan nan a cikin mota to wallahi ko da ƙafa sai na fita a cikin gidan nan da ko kaɗan ba na ganin laifinki larura ce kin riga kin haɗu da ita

waye wancan ya bar kofar gidan nan da mota Yallaɓai, ni ma ban san shi ba ya ɗauka? farida gidan Alhaji Hashim ce? Eh wallahi. Wan mahaifiyata ne. Amma a gidan na girma tun ina yarinya yare. Ban yi mamaki ba. Saboda ni dama ina tunanin cewa wannan kin naki haɗa yake da jin daɗi. <laughs> Ya kamata mu tsan fita ko? To kina so fita ne? Wallahi ba na jin fita da driver ne. Na fi son fita To ai yanzu kin ga yanzu rana ne ai. fita za mu wuce irin blog da sauransu sai irin dare ya yi dare kin gane ya amma yanzu hakin san ba wuraren zuwa amma idan dare akwai club wanda manyan yara suke zuwa a haɗu to wannan sai mu je a yi duk abin da ya kamata ku ya girman ki ne <laughs> ba matsala Allah ya kai amin amin babban yarinya jiya sai bayan magarba yarinyar nan ta dawo gidan nan yanzu ka gani har karfe tara na dare fa yayi amma gaba ɗaya an cire mata hankali da nutsuwan da suke tattare da ita ashe kana nan kana ina da sauri in je bisa america ke biki iya sallama bane ba farida ku yi haƙuri don allah a gajiya na dawo ne ina kika ji ke da waye kuka fita ashe kun ganni wallahi wani abokina ne ya zo ya dan fitar da ni yawon bude ido in dan kara bude idanuwa na tun da an hana ni fita da motocin gidan dole ina da bukatar wanda zai taimaka min tun da sama'ila yake bata bata mishi ne sai ke kike ta kokarin sai kin sa zuci ta ta farfasa wallahi baki saba ke barki ji ba ke ba duk wanda ya nemi ya bata sama'ila a shirye nake da in bata masa ya shi kai man da butulu ce duk irin abubuwan da ake miki baki gani ba kaki lalle babu abin da ya fi dacewa da ke sai makanta sama'ila kai haƙuri yanzu na fahimce ka yanzu na fahimci duk irin abubuwan da yaron nake so ya gaya mana hakika mu masu idanu mu muke da babban matsala da za su sanya su ta zama ko kuma ta koma ainihin wannan sakin abin alheri ne a gare ni a yanzu zan samu damar da zan wataya ni yadda nake so kuma kai karan kanka ka san kamar yadda nake da kyan nan ba zan taɓa rasa wanda zai aure ni wanda ya fi ka kyan ya kuma fi ku tarin doki dama can ban san ki ba ban san ya kyan ki yake ba balantana in kishi a kanki asali da ma halayyanki da ɗabi'unki su suka sani aure ki waɗanda dama can makanta ne ya baki su amma tun da yanzu asalin halayyanki suka bayyana sai ki tafi can ki samu daidai da ki amma ni kin fi wataƙila da idanuna a buɗe suke da na fi ki aikata ba daidai ba shasa yasa a kullum nake wa mahalicci na godiya da ya hana mini jagoran aikata zunubi cikin dare saki na yi wai ba zai iya zama da mai ido ba sai makauniya yar uwarsa ƙarya kike yi dama tun da kika so magani halayenki gaba ɗaya ya canza ko mu ma kin rena mu gaya min gaskiyar abin da ya faru dama idan na fiye yawan fita ne kuma kuma me kuma ba sa son ina bata wa dan sirai ne suka sa ya sake ni mutanen nan mutanen kirki suna da mutunci kin sani na tabbata duk abin da ya faru wallahi kike kai ke kin ga maza ki koma ki ce masa ni na ce ki ta Alhaji dan Allah dan Allah ka yi haƙuri tun da dare ya yi ka bacce ta kwana in an so gobe sai ka je gidan ka ji abin da ya faru Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke shiga ciki. Ahmadu halayen yarinyar nan duk sun canza. Na rasa gane ta. Wallahi so take ta yanke zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen nan duk irin ɗawainiyar nan da suka yi to kaji abin da ya faru ga ta mana kuma ba ni na sa shi ya sake ta ba haka kawai dan raɗin kansa ya ga dama ya sake ta alhaji nema ba zuwa ne in roƙe ku ta koma ba zuwa ne in ba ku haƙuri alhaji dan allah dan annabi ku yi haƙuri na san farida ta yi babban laifi ni ma zan ji kunya a ce ni nake roƙa mata gafara ba komai malam ba komai kuma duk allah kada wannan abin da ya faru kai tunanin ko zai shafi zumuncinmu kana duk abin da ka san na baka albarkacin yarka ka je na bar maka har wayo nan gaba duk sanda ka ji kana da buƙatar wani taimako ka zo zan taimaka maka ba wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakan haifi ɗa baka haifi halin shi ba alhaji na gode na gode allah shi bar zumunci alhaji amin amin sama'ila na don Allah ka yi haƙuri dan Allah dan annabi da ka yi haƙuri na san farida ta cusa maka bakin ciki a ranka shi yasa ka yanke wannan hukunci ka yi haƙuri don allah ba komai abba amma tabbas farida tana da buƙatan kulawa tana buƙatar tarbiyya da kuma karatu domin jinta take kamar yau aka haife ta tana jin daɗin duniya sosai sama'ila insha Allah za a yi haka ka ƙara haƙuri zan yi bakin ƙoƙari na to to to ba wani zan koma to lafiya su lafiya amma inda hali to ba wani ba ba to alhaji na gode Allah ƙara arziki na ba ku lafiya na gode sama'ila sauka lafiya to shi ke eh, sauka lafiya Na'am, Kana ganin za ka iya dawo da Farida gidanka saboda mutuncin iyayenta? Abba ina son Farida har yanzu, amma ba na jin zan iya dawo da ita domin wasu dalilai. Ai babba yarinya, to yi kuma ina ke so mu je? Um, ina so mu je gidan ra Yau ina so an ga yadda ake yin ra <sighs> Sai babba yarinya, gidan ra to sai mu bari kamar irin dardara haka sai mu fita saboda yau yau ce ma ai ranar haduwa yau zaki ga yadda ake abubuwa ake fantamawa ajiya yau karki ji komai amma ni ko kina bani mamaki sai in ji kin ce komai ke kina son kika kina son kallon komai komai sai in ji kin ce kina so ki kalla kamar wadda ta manta da abubuwan da ta taba gani a duniya Nah yau za mu za mu fita za a yi babbar She's been ina ganin ta na gane yarka ce sai dai babban abin da isa ni kofanto daga ita har saurayin a shaye suke kuma na tabbata yarka ba ta shaye-shaye ƙwarai kuwa sai dai nema yata tun jiya da tabbata bata dawo ba har yanzu nan to don haka ka je asibiti don na ga an kawo su jikinsu duk da rauni to malam dauda mu je ka raka na mana mu je malam dauda gaba daya na lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah alhamdulillah fa kace Ismail ta rasa kafa ɗaya fa aka ce lalle Allah yana son ki Farida tabbas Allah yana son ki da rahama na yadda Ismail wallahi na yadda Allah shi kaɗai ya san dalilin da yasa yake halittar mutane da nakasa iri daban-daban kuma duk wani abu da ya zo daga gurin ubangiji babu mummuna komai ya zo daga gurin Allah mai kyau ne Allah ya kan hana mutane kafafuwa domin ya kare su daga laifin da kafafun suke aikatawa. Allah yakan hana mutum kunnuwa domin ya kare shi daga laifin da kunnuwan suke aikata mishi Allah yakan hana mutum idanuwa domin ya kare shi daga laifin da idanuwan suke jawowa lallai duk wata gaba ta jikin ɗan adam za ta yi bayani a ranar gobe kiyama za ta ba da shaida akan abubuwan da ta aikata cikakken mutum kame lallai. shi ke da aiki babba a gabansa a lokacin da duk wasu gaɓoɓi na jikin shi suka soma bayani a ranar lahira wallahi na rantse da wanda numfashi na yake hannun shi soyayya ce daga allah ga duk wanda ya jarabta da na kasu kuma ni ina gode wa mahalicci na da ya halicce ni a yadda nake nan a yanzu kuma ma ki yi godiya farida allah ya jarabce ki ne kika kasa cinye jarabawar yanzu kuma ga wani nan mai sauki farida ki nemi aljanna aljanna shine wurin zama na dindindin Allah ya baki lafiya Farida. Na tuba Ismail, wallahi na tuba. Don Allah don annabi ku gafarta mu, ku yafe mun kai da abu. Ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba in ba yafe mun ku kai ba. Ah, my happiness. My happiness, Na ya fi mutu. Allah ya hiran da aka yi da kai jiya a gidan rediyo ta yi matukar daɗi musakai da yawa hankalin su ya kwanta don na ji ana su a gidan rediyo suna cewa da lalurar da take jikinsu ba ta damunsu bari da ke a ganinki da mai gani na makaho wanne ne yake da larura a cikinsu mai ido mana ko kaɗan ban yarda ba ai mai gani shi ke da larura tabbas ido rahama ce daga allah to amma fa kuma babban larura ce ismail me yasa ka dawo da saboda yanzu kin koyi darasi ki dole ne za su canza na tabbata kuma ba za ki taɓa bin namijin da ba naki ba za kuma ki rage yawo ina zan je ismail kuma ma wa zai kula mace gurguwa na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai na tabbata haɗuwa na da kai alkhairi ne babba ke ma haɗuwar mu da ke ai alkhairi ne ban taɓa tsammanin zan so wata ƴa mace kamar yadda ni na so ki ba na tabbatar da cewa ashe soyayya ba sai ka ga mutum ba kake son shi na tabbata zuciya ce take so ba idanu ba amma sai dai kuma ke kin ce ba kya so a'a ina son ka Ismail wallahi ina son ka har rai